أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد 'yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata insha Allah muna bayani dangane da abin da ya shahi karya inda muka bayyana bayanai na malaman akhlaq dangane da abin da ya shahi ma'anan ƙarya da kuma hakikanin karya. saboda haka mun bayyana mustawoyi guda uku wanda muka ce dukkan waɗannan mustawoyi guda uku ɗin yana ya kasance mutum ya yi ƙarya a cikinsu mun ce akwai ƙarya akan mustawan magana akan mustawan zance ya kasance mutum ya ba da labarin wani al'amari saɓanin yadda yake hakanan akwai ƙarya akan mustawan aiki ya kasance kenan mutum ya yi aiki zahiran aiki ne wanda yake misali yana nuna tsoron Allah amma a batsinin shi bai sifantuwa da haka hakanan kuma mun nuna akwai ƙarya a mustawan iddiayin manya-manyan makamomi na kyawun ɗabi'u da kuma tarbiyyar zuciya ya kasance kenan mutum ya yi da'awon wata sifa daga cikin sifofi managarta alhali shi kwata-kwata baya da alaka da wannan sifa ɗin wannan yana da haɗari sosan gaske saboda haka muna da bayanai daga imam ali salam tsawatarwa ne dangane da haka kuma jan hankali ne dangane da mutum ya kasance ya ji ya yi iddiayin wasu makamat na addini na tarbiyyar zuciya na kyawun ɗabi'u alhali shi ba a halin shi ba ne kenan mutum ya nuna cewa shi yana jin tsohon Allah subhanahu wa ta'ala ko yana kwaɗayin ladan Allah subhanahu ta'ala amma babu wani abin da yake nuna haka a aikace tare da shi shi yasa zo cikin hadisi daga Amirul Mu'minin Imam Ali alayhi salam hadisi wanda zo a cikin Usulul Kafi cikin mujalladi na biyu shahi na 343 babin da yake magana dangane da karya hadisi na 21 Imam Ali alayhi salam yana cewa cikin wannan hadisin iyyakum wal fa inna kulla rajin talib wa kulla kha'ifin harib imam ali alaihissalam yake cewa na ja hankalinku ina tsawatanku ina ja hankalinku dangane da ku nisanci ƙarya kar ku yi ƙarya a cikin makamat na addini kada ku yi ƙarya a cikin darajoji da matsayoyi na kyawon ɗabi'u da kuma manya-manyan sifofi na tarbiyyar zuciya saboda me saboda fa inna kulla rajin talib duk wani wanda yake kudin abin da yake gun Allah subhanahu wata'ala to ya kamata ya kasance ya nema ne aikinka zai nuna cewa kai kana kudin abin da yake gun Allah subhanahu wata'ala wa kulla kha'ifin harib hakanan kuma duk wani wanda yake jin tsoron Allah subhanahu wata'ala yakan gudu yakan nisantan duk wani abin da zai kai shi zuwa ga azaban Allah subhanahu wa ta'ala kenan wannan zai nuna mana duk mutum da ya kasance yana nuna cewa shi mai sifantuwa ne da khawf da raja to aikin shi ya nuna haka ba kawai kasance ba ya iddi'ai saboda idan ya iddi'ai alhali aikin shi sabanin haka ne to ma'anan wannan iddi'ai shi ne ƙarya ta yana ƙarya kenan saboda haka kai can shi da aikata haka كنا أي لا تكذبوا في ادعائكم الرجاء والخوف من الله وذلك لأن كل راج طالب لما يرجو fi في أسبابه muka bayani kenan ka ku iddiayin makamomi wanda ba ku ɗauke da su duk wani wanda yake kwaɗayin wani abu yakan harrakawa ne yakan motsawa ne zuwa ga wannan abin da yake kwaɗayi hakanan duk wani wanda yake tsoron wani abu yakan nisantan shi ne bai kusantan shi saboda haka wani yana nuna mana muhimmancin mutum ya san karya a kan dukkanin mustawoyinsu domin ya kasance ya nisance su saboda wani lokaci shaidan zai yaudara mutum ya kasance ya aza shi akan wani mustawa na karya dan yana ganin cewa shi baya karya misali a cikin magana sai ga cewa shi ya nisanta da ƙarya kenan ashe yana karya cikin aiki duk ya nisanta daga karya daga cikin magana hakan da kuma cikin aiki sai zamanto ya ji ya haɗa cikin ƙarya dangane da idda ayin makamomi na addini alhali shi ba a halinsu ba ne sai zamanto yana cikin wannan ƙarya da kenan sanin wannan yana da muhimmanci kamar da malaman akhlaq suka bayyana sai kuma dangane da abin da ya shahe matsayin matsayin ƙarya ko in matsayin ƙarya a mahanga na alkur'ani mai girma da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu iya cewa a takaice mahangan waɗannan ababen guda biyu da alkur'ani da sunna dangane da ƙarya wani abu ne wanda yake bayyane shine kan cewa ƙarya abin zargi ne ƙarya mummunan sifa ne ƙarya abu ne wanda zai kai mutum wuta ƙarya bai haɗuwa da imani wannan dun mahanga ne wanda alkur'ani ya bada da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da zamu gani cikin ayoyi da kuma hadisan da zamu bayyana Sau haka nan wurin malaman akhlaq suna cewa alkizbu aqbahu zunub wata mafi munin zunubi shine ƙarya watan cikin zunubai ma akwai zunubin da yake da muni akwai wanda ya fi muni to mafi munin zunubai shine ƙarya wa akhbasul uyub wa ashna'uha hakanan mafi munin aibobi da mafi lalacewan aibobi karya kenan wanda in za mu zo mu duba cikin wanga zamanin da muke ciki ƙarya ya kasance wani abu ne wanda yake mai sauƙin gaske cikin sauƙi mutum zai iya ƙarya sawa'an cikin magana ne ko cikin aiki ne ko kuma cikin idda'ayin makamomi na addini cikin sauƙi mutum zai iya yin ƙarya wani lokaci ma zai ɗauka cewa ba zunubi ba ne hamma ya kasance yanzu karya ya kasance sana'a da shi ake neman duniya wurin ɓata wasu mutane da shi ake neman duniya wurin ɗaga wasu mutane ga shi nan dai iri-iri amma ya kasance mutane ba su san ma ka kawo musu maganin cewa ƙarya ya haramta karya baya da kyawu duk lokacin da suka tashi aiwatar da ƙaryan su kawai za su je su aiwatar ba abin da ya dame su saboda suna ganin cewa kawai shi kenan kawai rayuwa ita tahiya saboda an riga an saba ya kasance rayuwa ya kasance al'ada kuma ta hanyar shi ne ake samun manafi da dama saboda kawai ana aiwatarwa amma an manta an gafala dangane da tsawatarwa na Allah subhanahu wata'ala an gafala dangane da tsawatarwa na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma na iyalan gidansa tsarkaka sai zamanto mutane kawai suna abin harkan gabansu shi yasa tasirin karya da kuma irin na ta'ashikin da ya haifar a cikin zukatan mutane kamar da za mu gani cikin darsan da zo gaba dangane da haka mutum sai kasance ya kasa fahimtar mutane al'amarin mutane sai zamanto ya ɗore mutum kai al misali za mu ga cewa alkur'ani mai girma yana ishara dangane da abin da ya shahi ƙarya yana bayan dangane da abin da ya shahi karya. yana cewa dangane da ƙarya innama yaftaril kadhiba allazina la yu'minun abin sani kawai mutanen da suke kirkiran ƙarya ya zamanto sun haɗe wani abu wanda baya da tushe sun haɗu wani abu wanda yake baya da asali ko sun aiki saɓanin abin da adakwai cikin zuciyarsu ko sun yi idda saɓanin siffar da suke ɗauke da shi waɗannan mutane duk wanda ya yi wannan ya nuna kenan mutum baya da imani inda mutum ya yi imani ba zai haka ba saboda alkur'ani ya ce abin sani kawai wanda duk suke irin wannan aikin su ne mutanen da ba su da imani wanda ba su yi imani da Allah subhanahu wataala ko da ko sun ce sun yi imani kamar da yake yawa mutane suna ayi a bakin su cewa su mumine ne su sun yi imani da Allah subhanahu wataala su sun gaskata da Allah subhanahu wataala amma aikinsu zai tabbatar maka da cewa wannan mutane ba su yi imani ba suna iddiyayin abin da yake bai da asali abin da yake bai tabbata ba saboda haka lazumi ya kasance mutum ya ji tsoro irin wannan bayanai domin imani shine tushen komai namu imani shine asalin komai namu in imanin mutum ya tabbata sauran ayyukansa na kwarai su ma za su hau amma idan imanin mutum ya rushe to babu abin da zai saura kuma wanda zai kasance kenan tushe na ayyuka na kwarai kenan mutum ya kasance ya shiga cikin hayyacin shi kar ya yi rudu da abin da mutane suka saba da shi kada ya zamanto ya gafala daga tsawatarwa da Allah subhanahu wata'ala ya dangane da ƙarya da kuma nuna sifan mutane da basu yi imani ba hakanan Allah subhanahu wata'ala yana bayani dangane da wasu mutane wanda suka saba ma Allah subhanahu wata'ala alƙawalin da suka yi Allah ta'ala yake cewa fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmil ila yawmi yalqawnahu wata Allah subhanahu wata'ala ya bibiye su da kenan munafinci a cikin zukatansu saboda me saboda abin da suka kasance suna aikatawa a cikin zukatansu har zuwa ranar tashin kiyama ila yawmi yalqawnahu har zuwa ranar da za su haɗu da Allah subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala ce me yasa ya musu haka bima akhlafu Allah ma wa'adu saboda saba wanda suka yi ma Allah subhanahu wataala abin da suka yi masa alƙawali wa bima kanu yakzibun sannan kuma saboda abin da suka kasance suna yi na ƙarya kenan saba alƙawali ma Allah subhanahu wataala yin ƙarya yakan sa ya kasance mutum ya ɗauki sifa ta munahinci har ya zuwa kuma ranar da mutum zai haɗu da Allah subhanahu wataala watan kenan ma'anan shi shine mutum ba zai cika da imani ba mutum ba zai mutu ba akan imani zai haɗu da Allah subhanahu wata'ala akan wani hali na munafinci saboda me saboda saba alƙawali da yi saboda ƙarya da yake kidan wannan ya nuna mana kenan ƙarya tana da hatsari sosan gaske ƙarya a bace wadda za ta rusa imanin mutum ƙarya a bace wadda za ta sanya mutum ya mutu akan munafinci karya abu ce wadda za ta hallakar da addinin mutum da kuma lahiran shi gaba ɗaya kina amma hangana alkur'ani mai giran za mu ga cewa <clears throat> abu ne wanda yake da haɗari sosan gaske kuma wanda ya kasance lazim ya zamanto an nisanta hakan muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa almu'minu idza kaziba min ghairi udhrin la'anahu sab'una alfa malak yake cewa mumini idan ya kasance ya yi ƙarya ba tare da wani uzuri ba nan gaba za mu yi bahasi dangane da ƙarerakin da aka yi istisna'i wanda uzuri ya kama mutum zai iya yi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi cikin wani hadisi ke cewa wanda duk muminin da ya karya ba tare da wani uzuri ba mala'iku dubu saba'in za su la'ance shi sab'una alfa malak wato mala'iku dubu saba'in za su la'ance shi in yi ƙarya yi gangancin karya ba tare da wani uzuri ba wa kharaja min qalbihi natnun hatta yabluga al'arsh sannan wani wari zai hita daga cikin zuciyar shi har sai ya kai ga al'arshin Allah subhanahu wata'ala fayal'anuhu hamalatul arsh sai kasance mala'iku masu ɗauke da al'arshin Allah subhanahu wata'ala su la'ance shi sakamakon haka wa kataba Allahu alaihi bitilkal kizba sab'ina ziniya sannan Allah subhanahu zai rubuta mai dalilin wannan ƙaryan da ya yi zunubin zina saba'in ahwanu ahwanu zana ma ummi mafi sauƙin kuma zinan da Allah ta'ala zai rubuta masa shine kan mutumin da ya zina da uwashi wani hadisin ya zo cikin biharul anwar cikin mujalladi na 72 shahi na ɗari da uku. babin karya hadisi na 48 wannan hadisi yana girgiza wannan hadisi yana jijjiga mutum wannan hadisi ya kamata ya kasance wa'azi kuma abin lura ga wanda yake sifantuwa da sifa ta ƙarya da wanda yake aiwatar da karya. babu alkhairi kenan tare da mutum da yake karya ba ta da wani uzuri ba na harko dai mala'iku dubu saba'in za su lance shi sannan wannan ƙaryan da zai hita bakin shi a ƙin shi shi shine kasance ko da yake wannan mutum ba zai ji shi ba amma mala'iku suna jin shi wani wari ya hita daga cikin zuciyar shi wanda zai kai haya kasance ga al'arshi mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi za su la'ance shi saboda wannan sannan kuma a rubuta mai zinabin kamin mutum da ya yi zina su saba'in kuma mafi sauƙin zinan da za a rubuta masa mutum da ya zina da mahaifiyar shi wannan wani irin zunubi ne wani irin haɗari ne wannan zunubin ke ɗauke da shi amma ka duba ga da mutane suka ɗauke shi wani abu mai sauƙi ba ruwansu ba abin da ya dame su suna ya ƙarya duk lokacin da suka ga dama don su ba mutane dariya don su samu duniya don su ɗaga wasu mutane don su kada wasu mutane ko abin da ya kama da hakan to lazim ne kasance mutum ya shiga hayyacinsa kuma ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya tarbiyyantar da kanshi ya gwargwado ya yaƙi zuciyar shi domin ganin cewa bai sifanta da wannan mummunan sifa ɗin ba saboda abin da take ɗauke da shi na miyagun sakamako da kuma na tijoji wanda yake da tasiri akan mustawan duniyar mutum hakanan kuma akan mustawan lahirar shi wannan kenan a takaice dangane da abin da ya shahi wannan bayanin da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin